أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 wa sahabatihi sadatul kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din fa subhanaka allahumma la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne shekara in Allah ya ba mu iko in wata ramadana ya tsaya muka haɗu wannan masallaci masjidin sahaba a cikin wannan gari na birnin kabi hedikwatar kebin najeriya domin mu haɗu mu karanci alkur'ani mai girma bita alkur'ani allah ramu ya karanta mai fassara ya fassara yan uwa musulmi mu taru a saurara don dan lada da kuma da ilimi gashi cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala yawa wasu mu baiwa shekara ta jiyo muna da rai wannan nima ce babba wadda ta cincinci godiya ga Allah madaukakin sarki saboda hudur ramadana ni'imatun azima halarta watan ramadana wallahi ga wanda Allah ya so da alkhairi ni'ima ce babba don haka Allah ya so mu da alkhairi ya yi mun da jinkiri mun kawo Allah ya sa kawo mu Ramadana ya zama alkhairi gare mu duniyar mu da lahira amin ta saka tare dan haka ina yi muna fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya kaddari wannan halartar da muka samu da ba mu ikon gudanar da ibadojin da aka shari'anta kuma Allah ya karɓa muna yan uwanmu da ba su kawo ba sun rasu ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya ji kansu da rahama ya yi musu mazansu da matansu na kusa da na nesa waɗanda an mukarraban mu da waɗanda an nesa gare mu cikin tarayyar musulmi duka Allah ya ji kansu da rahama kamar yadda kuka sani watan ramadana wata ne wanda a kunshi da alkhairi mai yawa ga azumi ga karance-karance ga sauran ibadoji ga sadakoki da ake samu daga huskoki daban-daban daga hukumomi da mawadata da muna fatar wannan abin da musulmi suka saba abu ne mai kyau haka suka gada ga annabinsu muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakan yi bita alkur'ani cikin wata ramadana da jagoran mala'iku mala'ika jibrilu alaihi salatu kuka kenan mun gani in ramadan ya to ayi revision na alqur'ani mai girma hakan manzon Allah an ce in ramadan ya tsaya ko iska hunturu da ke sa dan samin darbeju da na tsamiya su tuda tarararra babu kidayawa an ce ko iskan nan bai kai manzon Allah kyauta ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga itikafi sai ya keɓance su kwanukan na watan ramadana ya baki kai ne da iyali ne ya baki kai ne da mutane ya koma masallaci ya ci gaba da ibada saboda neman kusancinsa ga Allah madaukakin sarki makusanci ne ga Allah ya yi wannan ne saboda ibada ga Allah kuma saboda mu gare shi to ina fatan yan uwa musulmi waɗannan ibadojin mu yi kokari mu rike su gingingin mu yi su don neman yarda Allah da Allah lada da neman kusanci zuwa ga Allah mu tsare azumin nan daga lalacewa shi a haman wuri shi abbabba saboda don shi shi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar in ya samu gibi musulunci mutum ya samu gibi mu rike shi mu yi shi wadda aka so banda halarta majalisoshin wasanni da giba da annamimanci da sauran abubuwan alfashi a lokacin da mutum yake mai azumi manzo Allah ya ce la taj'al yawma sawmika yawma fi'rika sawa'an kada kai yarda kana musulmi namiji ko mace ka sanya yininka na azumi da ka wanda ba na azumi su zama daidai wa daida ka sanya shi bakinka ya kame daga dukkan wata maganar da ba dace ba idon ka su kame daga dukkan abin da bai dace a kallai ba ko tuna ne fina-finai ne mine ne ko minana ka kame haka jikinka gaba ɗayan sai kame ga abin da Allah ya haramta saboda azumi ka manzo Allah ya ce mallam ya da kaula zuri wal amala bihi wa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba duk mutumin da bai bar magana kiri fadi ko aikata kiri fadi ba azumin sa da yake Allah bai da bukatar barin cin abincinsa ko barin sha abincinsa don haka mu yi azumi na gaskiya saboda shi ne ke kusantarwa ga Allah duk ladar dakin da kuka ji ana faɗi azumin gaskiya na ake samun ladar dakin nan da shi idan ba a yi azumi aka yi na al'ada a yi ruhon giba a yi ruhon annamimanci wallahi bana sai mun kashe su wallahi sai mun karshen su za a yi ni da yiwa kadai a hitar ila ba a hitar da rada ko guda ba wanda na sani ɗayan mu ba zai yarda ba in ɗan kasuwa na yi ni kasuwa ya hitar tsila in lebara na ya hau tifa ya yi kira goma sha biyu ana loda da shi ya dawo bai samu ko ɗari ba na san ba zai iya hankuri ba idan duniyar da samu da ta karewa ba mu yarda mu yi asararta kada mu yarda ibadojinmu da Allah ya shar'anta mu samu lada mu samu girma mu samu kula mu samu tsira gobe kada mu yarda ibadojinmu suna lalacewa saboda su ne business dinmu na gobe lahira ina fatar ubangiji Allah shi muna muwafaka sannan game da alkhairo wata ya tsaya duk wanda Allah ya ba abin da zai wa dan uwansa musulmi alkhairi ya matsa ya kokarta akwai lada mai yawa wajen raya wannan wata da alkhairo Allah tun daga jagororin masu albarka gwamnatoci da masu yalwa da 'yan siyasa da 'yan kasuwa ina kira gaba ɗai mu zama masu jajircewa mai aikin alkhairi kamar gobe na ba mu duniyar da wasu sun maye mu kamar gobe na don haka yau kake da dama ba a san abin da gobe za ka taho da shi ba don haka dukkan tun daga jagorori masu albarka hukumomi su jajirce su yi wa al'umma su aikin alkhairi yan siyasa su yi aikin alkhairi yan kasuwa su yi aikin alkhairi kowa ya shiga cikin wannan kasuwancin za a da Allah tijara kallon tabura kasuwancin da bai lalace har abada saboda mu samu in Allah ya kai mu Ramadan da baɗi alhamdulillah in ba mu kai ba ma mun shiri ba kasuwar ga an cika da mu kuma ta zama mun sanadiyar tsira Allah ya taimake mu ina kira zuwa gare mu masu ayyukan laifuka ta ta'addancin duk da dina ne da taron hanyoyi da ɗaukar mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah Allah ba abuwa ya ko ce dama Allah ya ba mutum ko da taban da ce yaga ya samu wallahi ba ka da tabbaci yana iya ci gaba da ita har abada akwai lokacin da za ta kare mashi ya koma hannun Allah madaukakin sarki su kuma ina kira da masu yi cikin gari da masu yi cikin daji da masu yi cikin kasunne ina kiran su gaba ɗaya da jan hankali su ji tsoron Allah su girmama alhurma wata Ramadana a kame daga laifin kuka, saboda neman kusanci ga Allah da neman rayuwar da taimaka ma ci gaban al'umma da kyautatuwar tarayya da kuma tsarin lahirar mutum kada su lalace Allah shi mana jagora bara mun tsaya kai ni kal a a'ma wal asmi wal basir was sami ya ni masallan Allah ce a tambayi ku da Allah amma da kahiran makka yake magana yace da Allah misalin yankun bangarora guda biyu na mutane bangaren mu'minai da bangaren kafirai yace kal a a'ma wal asali haka yi kamar a samu mutumin da an makabu da wanda a kurma wal basiri da mai gani wasani da mai ji shin da Allah ya aka ce wanga yana gani yana gani sa biyu kuma yana ji sa biyu da Allah za a game da wanda an kaho kurma an ka sake su yanzu aka ce su je an bursa ƙasa da Allah da mai idon nan mai jin nan wanda in bai gane hanya ba tambaya shi ya san wanda zai tambaya da wanda shi kurma na bai ji kuma sannan bai gani don Allah ba kuka gani ya zama maslaha Allah ta hal yasawi ya ne matsala a misali a gurinku suna zama daidai wa daidai in aka sake su aka ce su yi tahiya ba zama daidai wannan yan Allah yana gwada mana kafirci da kafiri ba ku zama ɗaya da mumini da imani in ga imani cikin zuciyar bawa to baya zama ɗaya da mutumin da Allah ya makautar da shi bai ganin kima Allah bai ganin daraja Allah bai ɗauki Allah an da shi ba shi kawai gani yaka yana da rayar ɗin shi wanda ya kaso ba su zama daidai a gurin Allah ko ku a gurin ku ba za ku zama daidai shi ne Allah ya ce afala ta zakaruna ba za ku yi tunani ku girmama imani da Allah da halaye na gari saboda neman kusanci zuwa ga Allah da ku kauce ma duhun kafirci da makautar bidiyo'i da sauransu don haka yan uwa misalin da Allah ya buga shi da ya lura da mu kyawun imani da muminai da aibin kafirci da kafirai Allah ubangiji ya ba mu ikon fahimta sai Allah ya ce a gaba a karma kallahu لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين نعم ألا تعبدوا إلا Allah ta abudu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim Ubangiji madaukakin sarki bayan an bata muna faton halayyar kafiran Makka waɗanda har na gobe za su yi kama da ayyukansu alkufru millatin wahidatun kafirci addini ne guda wanda na farko ya yi da ɗabi'unsa da halayensa in kan bincika na yau duma ɗabi'a su guda makauta su guda wautar su guda kuma ta'addancin su guda sai da in bai bai samu damar yin abin da wancan daga bai amma ɗabi'a su guda ko na su guda to bayan Allah ya gama ba mu labarin waɗancan mutane da yadda suka karyata manzonsu da yadda suka tubace shi cewa shi fa ya kirkir alkur'ani ba fa Allah ya mai wahayi ba nan kuma sai ya cirata da mu ya karanta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa mutane annabi don mi don ya zama mai wa'azi ya zama mai lurarwa cewa fa abu biyu za su faru shi dai shi hakuri, annabi nuhu ya zauna duniya shekara 950 yana wa'azi amma bai samu rabin jama'ar da ya samu ba bai samu ɗai bisa goma ɗin jama'ar da annabi muhammad ya samu ba shekara da tara da hannu. Allah ya karanta ma annabi wannan kisa ya ce iyar ma al'umma don mi don a faɗa ma shi annabin da abu na farko ya yi koyo ga annabin da ya gabace shi annabin da su kaga sun samu wahalar rashin karɓar magana su sun samu wa'ana tanzo ma tsakanin su da mutane don abu na farko shi a gina shi ga ya ɗauke haƙuri saɓanin da kafin rai ke Allah bai canza ƙaddararsa bai halaka su sai lokacin da ya ɗiba mutuwa don haka an karanta ma annabi don a ɗarme zuciya sai shi yi haƙuri na gabaninsa sun samu irin wannan jarrabawa kuma amma a ƙarshe an taimake su hatta iza sai asar rusulu wa zannu annahum qad kujibu hatta san rusulu, wa وظنوا قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وانا شيني aka yi kawo ma annabi kissa ga ta annabi nuhu domin a bashi hakuri kuma domin a dan da zuciya ta yi cewa wanda annabi nuhu aka taimaki shi aka halakar da kafiransa aka wanzar da mummuni shi ma annabi zai ga wannan abin cikin al'umma don haka ya daure wadda annabi nuhu ya daure ya ne ya yi haƙuri ya ci gaba da aiki nan da aka sashi kai ya damu da izgili da fatanci da zambo shi ne Allah ya ce wala kada wallahi arsalna nuhan Allah ya ce hakika mu aiko annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa kuma da yazo ubangiji madaukakin sarki ya ce hada musu matsayin ta gare su cewa inni lakum nadhirun mubin ni gare ku mai gargadi ne kuma mai gargadi wanda aka bayyane gargadi shine tsoratarwa daga azabar Allah in ba a yi imani da Allah to ina tsoratar da ku hushin Allah idan ba ku yi imani da ni manzon Allah ne wanda ka kiran su wanda kiran ku zuwa ga kadaita Allah da ibada ba ba ku yi imani ba ba ku yarda da akwai kiyama ba to ku sani a gaban ku in kuka mutu ku koma gurin Allah akwai azaba matsananci. Allah ya ku annabi Nuhu da wannan kuma ya ida sako shine ce ka zo ka ga musu Allah ta abudu kada ku bauta ma kowa illa Allah fa Allah saboda mi saboda inni akafu alaikum azaba yawmin alim ina ji muku tsoron azaba yini wanda yake matsananci ga rayuka in ba zo da imani yinin kiyama matsananci ne ne ga waɗanda suka zo ba ku da imani da Allah ba ku da ibada shari'antacciya yinin kiyama yana da tsanani kwarai Allah ya sifanta ta da sifofi daban-daban da kamannu daban-daban waɗanda ke hirgitawa duka don jinkayin al'umma ba wai don in ba bauta mai yana raguwa ba ne a don jinkai waɗanda ya halitta saboda ta tarin jayi ba, ta tarin jayi cinsa da azabar don haka wannan rahamar sai rinja da ta ta gargadi ku ya tara ku yi hankali suwa ne sun taɓa ne na karya suwa ne sun taho sai kuma a yi muku hakan sai aka ce annabi ya karanta ma shawa annabi nuhu ya zo an karyata waɗanda karyata ba su more ba fi hattara shi ko annabi an karyata annabi nuhu yayi hakuri shi ko yayi hakuri za ya kai ga cin nasarar nan da annabi nuhu komai tsawon zangoyin Allah sosai Allah ya taimake shi to shine ya ce Allah ta abudu illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah wannan ita ce aqida annaba Allah gaba ɗaya kada a bauta ma kowa sai Allah yace inni akafu alaikum azab yawmin alim ina ji muku tsoron azaba yini wanda yake mai tsanani wannan shine abinda Allah ya aiko annabi Nuhu da shi irin na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to shine an yi da sako kuma wallahi an yi jalogama mai yawa an yi shekaru ana wannan jayayya shine aka ce amma waɗanda aka aiko sun ba da amsa mi suka ce ya karama kallah فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي نعم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Allah madaukin sarki ya yi muna kotun ne amsar da aka ba annabi Nuhu da je da da'awar tauhidi Allah ya ce wa qala al malau ay al asharafu madaukakan mutane saboda su adda ikon su yi magana da irin wannan aikin na annabi manyan mutane jagorori sun ce na kafaru wa suka kafirce ma annabi Nuhu addininsa, sa da ubangijinsa da manzon da ya aiko cikin mutanen da aka aike shi gare su suka ce ma na raka illa basharan mithlu mu ba mu ganin ka hace mutum tankar ba mu ga kana da wata falala da wani fifiko dai cincin ta ka zama manzo a cikin irin wannan dai ƙurai sha suka haɗa mu annabi لولا نزل هذا القرآن على رجل من الغيب وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم لهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا هكا. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رحمة ربك فرحمة ربك خير مما يجمعون wannan muku da zuwa guda ne da na farko da na tsakiya da na karshe duk guda ne maganganun su ba su kin sa na ladina da ayyuka da maganganun suka kafirce a to shine nan suka ce su ba su ga yana da wata falala ba shi mutum ne don haka wala fadala laka alaina hatta tastahiqa an takuna nabiyan mursalan ilay ba mu ga kana da wani TV kon daraja da ya tan da kai Allah ya zabe ka cikin mu ya baka annabta ba in ma daraja ta ta dukiya da daukaka da asali mun hika mun hika tiya manya mun hika wadata mun hika yelwa an girme maka to baka da wata falala ta cincintar da kai kake Allah ya kebance ka cikin mu ya zama sanadiyar ka zama manzoci wannan yana na yana cutar da mutane ita za ta cutar da shedan yadda gaskiya bai yiwa Allah ya aiko annabi Adam ya zaɓe shi a kai ne mai khalifa shi gashi tsohon mutum ya jima tare da mala'iku a cewa an zaɓi annabi Adam da yake gabansa an ka tara ƙasa an ka yi shi a cewa yanzu shi a babba shi a ƙarami sai girma ya kai ne yabba annabi adam kaskanci da aka tambaye shi misa baka wa Allah baka bauta ma Allah ba yace dalili na shi ne halakata ni min nari qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wannan shi ne dalilin sa dalilin sa ba dalili bane wa fada bai wuta ta hi kasa wuta da ka halakarwa ita ko ƙasa da ka rayarwa ko ba bisa ƙasa aka ƙiri na uka ƙiri da dabbobi da mutane ke ci ba to ita ko wuta mai ta ka haifarsa wanda wanda al'umma su karuwa ita halakawa ta kai babbakewa ta kai kenan a hankali ma ai ƙasa ta hi wuta amma shi sai hankali shi ya bashi ai wuta ta hi ƙasa albarka ta hi sa cincinta ta samu girma shi na ka samu mafi yawa ka ga mutum kuna tare mai ɗinka ne makaranta Allah ya ba shi arziki ka ce ya za a wane samu arziki ne ban samu ba a yi makaranta shi ka ɗauko mai abinci dambalallen banza sai mun rubuta mai jaraba wai a ce wai shi adda kaza kaza yau daga nan hasara ta shige ka sai dai kai ta wahala bai fa kwaci abin nan da ya bashi an fahimta hmm. shi na ka kashe aure mace tana tare da mijinta ana zaune lahiya sai addini ya halatta mai ya kara aure sai ya ƙaro mata sai ta ga don bi da za a karo mata wagga yarinyar ta taba zama nan ga gidansu tana shan biya mu ita za a ce a dauko alaji wallahi tallahi bai ba ta yarda a ce wannan ta ta kai ga irin darajar ta wannan abin kai in ba a tara ba sai ya taba ta har ta rasa mijin ta bar iyanta ta bar gidanta ta bar nimar ta an taba yi ko ba taba yi ba wannan abin ya taba yana taba bangarorin mutane da dama sai mutum ya ji shi ya cikin da abu shi ko Allah rabo in ya tahi rabo shi ka wa da ya so shi yasa da waɗancan suka ce annabi Muhammadu mista da ba a da wani babban mutum Makka ko Daifa ya zama annabi ba Allah ya ce ayu ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah suna ka rabon rahma ubangiji ka ta annabta suna ka yi Allah Allah ce ah wallahi nahnu qasamna bainahum ma'ishata kun fil hayati dunya mu ka rabon abinda a arzikin su na rayuwar duniya mu ba wanda muka so don haka annabta annabi Muhammadu muka ba ko an kushe shi a kushe annabi an kushe an yi fada an yi dauki mataki wacce nasara a ƙarshe Allah ya ba annabi nasara shi ma haka annabi nuhu don haka nan suka ce wallahi ba muka kana da wani matsayin da ka samu jagoranci a kanmu ba ma na raka illa basharan mislana ba mu ganin ka face mutum kanka wa ma na raka ta ba aka ban ba mu ganin mabiyanka illal hu hu na face waɗanda yake mutane ne kaskantattu waɗanda Allah ya barorin mu saboda kasantun mutane su karo shi zuwa ga imani da a farko manya shagulgullan mulki da wadata bai bari su su su gane ba wata ba na zalamu ma utriku fihi wa kanu mujrimin waɗanda suke mawadata sun bi abin da aka ni'imtar da su suna can suna cin ƙaho da jin kai har suka zama masu laihi suka zama mujrimai shi ko wanga nan bai da Allah bai bashi wani matsayi mai girma bai bashi shi ba sai ga magana ga gaskiya Allah shi ya fahimce ta kuma ya kamata ya bi saboda ya samu ribar da cikin shi ko wancan kai ne ya ka kallo ya mance da wanda ya yi shi da wanda ya bashi abin nan shi sa ni'ima alkhairi ce mai yawa amma tana kunshe da shari mai yawa in ba Allah ya tsare ba an gane suka ce don haka mutanen da tare da kai babiyar ra'ayi ne mutanen da da ra'ayin kauye wa ma la lakum alaina min fadlin kuma ba mu ganin ku da wani fifiko akan mu bal a bar ma magana fifiko kan na zunukun kafiri nuhu da kai da mabiyanka muna da tunku zato mai karfi kuna daga cikin makaryata ina kun ka gamu da Allah ina kun ka samu tsanin da kuka Allah yana saman sambai guda bakwai to ina na kun ka samu tsane kuka zo saman sambai guda bakwai Allah ya zabe ka zama manzon sa sannan ina na ya Allah ya sauko ya taho nan duniya har da kai baka annabta kai ya kai don muna zato mai karfi cewa kai makaryaci haka ko wanda rayuwar take samun duk wanda Allah bai nuna da alkhairi ba sai ya dauki hakika ya mai ce ta ƙarya don haka yan uwa wannan kisa an karanta mu ita saboda mu lura da abin da a cikin ta kullun mutum wadatar da Allah ya mai ko ba in bai tsara ba ita za ta sanya shi ya faɗa da ubangiji nan da ya mai ni'iman don haka madaukakin sarki ya faɗa mana abin da nuhu ce kala يا قومي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون bisa ga magana da suka yi ta ƙarya ta ala sai annabi ya ce ya kauri ya mutane na ara aikin yanzu kuna gani in kuntu ala na min rabbi idan na kasance ina da wani dalili bisa ga dalili na daga ubangiji dalili wanda hito daga ubangiji wa atani rahmatan kuma Allah nan sai ya bani annabta ita ce rahama anan min indi ya zabe ya bani annabta daga gurin shi. fa ummiyat alaikum sai Allah ya kadari bai muku rabun gane wannan annabta ba to anulzimukum muha yanzu yana yi wa gare mu dora muku bin addinin dole wa antum laha karihun alhaqi kuna kuna kyamaci ba haƙƙin mu ne ma alaina ila albalag ba abinda an bisa gare face mu yar masakon Allah tawfiki da ganewa na Allah annabawa malamai suna hidayatu irshadin hidayat irshadin su fayyace maka gaskiya su haɗa maka dalilan da suka cincintar da gaskiya na abita amma laisa fi aidihin hidayatu tawfiqin hannun su babu shiryarwa ta datarwa ka ta gane gaskiya ta yi aiki da to shi da yace anurdi muku muha in Allah wannan baiwar da yayi muna bai yi muku ita ba ya makautar da idanunku daga barin fahimtar duk da makautarwa ne yake yi kai da kan gane ni'ima ce an kai maka وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وهو عليهم أمن haka Allah zai makautar da abinda ka gani daidai sai wani a sa ya game ba daidai ba to shi da annabi ya ce muna tilasta muku cewa sai kun bi gaskiya in Allah ya makautar da su daga barin fahimta sa alhali Allah ya jarrabe ku da kyama sai sake cewa wa ya qaumi la as'alukum alayhi wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala Allah na'am wa ma ana bi tarid alladhina amanu بهم نعم ولكني أراكم قوما تجهلون ubangiji madaukin sarki ce duhu ya ce wa ya kauri ya ku mutane na la'asalukum alaihi mala wannan dawar da aka aiko ni da ita ban ban tambaye ku bani wata dukiya akan akan iyar in ajriya illa ala Allah lada ta ba ta kasance buhace bisa ga Allah gudu. ba wai wata garama ta ne azamu ku wanda za ta zama muku nauyi ku kaka imani kyauta sadaka duk iyar muku da wannan wannan wannan da'awar haka ake son iyar da sakon Allah da'awa ta zama don neman yarda Allah ba don bai da komi ba ba da sharaɗin sai an yi minka za sai an yi minka in an samu mutum yana cikin jama'a ɗaya ba sai ya sha mai ba ba sai ya yi wujen ya ba haka ake son da awa ta zama fi sabilin lafi banda inda lalura ta ma ba ka iya zuwa wurin nan da aka sun kai awan nan ba ka da ƙarfin zuwa can ba ka da ikon kai nan wurin nan in an samu wani mai kanyuka dama wannan mun sani wata awonu alal birri ne wata ta'awunu 'alal birri wat takawa ko ba haka ba hmm. amma in an ka samu ba sai kai wata wahala ta aji ayyukan ka da aji sana'a ka ba abu ne wanda kake cikin jama'a an so abin da kake musu na alkhairi ya zama sadaka fi ita sai in an cilasta ka zuwa wurin da baka da ikon zuwa wanda ya cilasta saka iya taimake ka ba illa wannan lalura ad-darura tudhibul don haka annabi nuhu ya ce ba ni tambaye ku wata garama ko wata jinga bisa ga dawar da nake yi muku ba na ce a biya ni wani abu ba saboda mi saboda in ajariya ma'ana ma ajariya illa Allah lada ta bata kasance kan kowa ba ce ga Allah shi yasa da yake kuma shi ka biya wa ma'ana bil alim bil ladina amanu kuma ni ban kasance ina fargaga da kora waɗanda suka yi imani ba sun ce waɗanda talakawa da azal da gurin ka kore su don mu ba mu ya zama da su majalisi guda babu ya zama da su dama alkibaru badarul haqqi wa gamdun nas ko ba shi ne girman ka ki gaskiya kuma ka dan na mutane ganin kai yanzu haka shi su kai kai wani mutum kake na musamman ba irin ordinary mutane kake ba shi ake ce ma girman ka? wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la kullu jannata man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibrin baya shiga aljanna duk wanda adda kwatan kwacin kwara azara cikin zuciyarsa na girman kai wanda ka gani cewa niwa ne sai ni in ba ni ba ba kowa ba ba ya shiga aljanna gobe kiyama yana daga cikin manya-manya rashin lahiyoyin da ke kai wa wuta gobe kiyama Allah ya tsare mu to shi da sai girman kai kama su kalli matsayinsu da yalwarsu da wadata su da kyawun tufafin su kare na matsayin talakawa shi ba sani ba shi Allah da imani ma'auni Allah shi ne imani inna akramakum inda Allahi a takaku gudun Allah ma'auninsa shi ne imani da kyawawan halaye shi a ma'aunin Allah da shi yake karrama da shi yake girmama ba da manyan riguna ba ba da manyan gidaje mu ko ma'aunin mu ba a majority kallon ni ne ka mallaka ni aggawa ne shi a ma'aunin mutane ba kowa ba amma dai mafi yawan mutane shi ko Allah ma'auninsa shi ne imani da halaye na to sai suka ɗauki abin da hankalin mahiwan mutane ka ɗauka gani su an manya su an mawadata suka ce a kore muminai ɗin nan sannan su yi kuga haka mutanen makka suka annabi suka ce a kore su bilal a kore su su haibur rumi sai in su an kore su sannan su taho shi ma Allah ya kwaɗi ke ce kakkai lahi budan su yahi ɗayan su mumini ya yi kama a cika mutanen da duka a duniya da su a ɗaiɗai da duniya irin waɗanda kafirai mumini guda ya su daraja a gurin Allah shi na cewa ma'ana da tsari da na ni ban kore waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata da wata in kore su in zauna da hun mulaqu rabbin saboda ai su masu haɗuwa ne da ubangijinsu kamar gobe ne sun koma gurin Allah don haka walakin a rakun ƙauman. ta jahalu ina gani ku mutane ku wani ku jahilci al'amari hakika ne al'amari kun jahilci al'amari na gaskiya ba wannan kallon da kuka waɗanda mutane marasa daraja ba ba haka na al'amari yake mai daraja ga Allah mumini abin da ya baka na wadata da mukami jarrabawa kai ta baki ne alamar soyayya ba أيحسبون أن ما نمدهم به من أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات bal la yash'urun Allah ya sabbo da suna zato annama an bikin bihi mali abinda muka taimake su da shi na dukiya wa banina da manyan yaya cikin kasuwa ko cikin gwamnati halan sun aza misari ulahum fil khairat halan sun aza suna mun yi musu gaggawa kai su da alkhairi Allah ya ce ban ba haka take ba samun manyan biya mawadata da samun yawan dukiya ba shi ne Allah madaukakin sarki ka gwada alamar soyayya Allah ba bal a bar magana dukiya ba ita ce za ba ita ce da gare ta ne Allah ke fifita ba ita jarrabawa ce la na Allah ce ba su ji to shi na nan bangiji madaukin sarki annabi ne ya musu bayani cewa bal mm, ku dai mutane kuke an jahil da al'amari ai walakin da kun ta jahalu na qadarahu kukan jahilci kima waɗanda mutane fatadubuna qadarahu kuna kuna bida a kore su wata zunnuna annakum khairun min kuna batun ku ne mafi zama alkhairi gare su to ba haka al'amari yake ba wurin Allah sun yi ku daraja mumini guda ya hi cikon kasa da kafire daraja mumini guda siyasa Umar wata rana wasu mutane suka kashe wani mutum aka ce to ai Umar kamata a kashe guda duk da mutum guda na yace wallahi duk wanda ya sa hannun ciki ko da ko da kutare na yasa sai na kashe shi yace walau a alaihi a ahlu sana'a jami'an lakasaltu fi jami'a yace wallahi da su mutanen sana'a gaba ɗaya sun tattara kowa ya sanya wani da kalima wani da taro suka kashe mutu yace wallahi sai na aika su lahira yace ce nafsun agala a galamin alka'aba dakin gama daraja da kowa shi a alhamdulillah lafiya ce wallahi rayuwar mu'mini guda ta hi hadda ka'aba daraja a gurin Allah madaukakin sarki da haka yan uwa mu barre na imani kuma mu barre na mu'minai mu mai da ma'aunin mu irin ma'aunin Allah Allah yana aure da kirki da halaye na gari Allah yana ma'aunin Allah yana aure da imani da halaye na gari mu ma mu rinka da imani saboda son mumini son Allah ne kin mumini kin Allah ne kun je manzo Allah ya zo kotun hadisin Allah ya ce wato duk wanda ya fada da man adani waliyan faqad azantu bi maza ilhar Allah yana faɗa ma annabi duk wanda ya faɗa da ni ga wani masoyi na wallahi ya shirya faɗa da ni in kaga dai wani mumini kan dauki matakin wani don kana da kari kana da yan sanda kana da CID to ka sani lokacin nan kai da Allah za ka faɗa ko ka ci nasara a kai ne sai ka samu gibi wani bangaren rayuwa ko ta duniya ko ta lahira ka bar barin ka yarda da gibin lahira ka yarda da cin nasarar duniya wannan wauta ne a saboda kamar gobe mai ambar duniya mu kwatanta ko wasu shugabannin mu suka girma suka riki Najeriya irin su Muhammadu Buhari Allah ya ji kansu suna lahira ba su sun girma cikin soja suka dawo suka yi mulki suka girma amma yau ba su nan mu neme su da nawa ba za mu kame su ba irin su Umaru Yar Addu'a irin su wannan Muhammadu Murtala da sauran duk Allah ya karbe su su sani a baki kaga ba rashin ba rashin wadata ba ne ba rashin matsayi ba ne to duk da ana iya wucewa bisa ga mukami kada mu rena matsayin gobe don muna da matsayin duniya ko don muna da matsayin duniya Allah ya taimake mu sai Allah ya ce a gaba ta hanyar magana annabi Nuhu alaihi wa ya qaumi man ينصرني من الله إن طردتهم نعم أفلا تذكرون إتي ويا قوم يا قوم تانينا من ينصرني من الله وذي تمكيني الله يتاشي كاماني إني لهم كروان أنك متعند أما قسنت الله أي من يدفع عني إقاب الله إن ظلمتم ودرتم wa zai kare ni ga Allah in zalunci suna son su kusanci annabin da Allah ya aiko musu manzon da Allah ya aiko musu ni ko manzon ni zalunce su ni ce ban zama da su in Allah ya tashi ya kata da wannan laifin nawa wa zai kare ni ya nuna kenan ko manzo yayi laifi ba mamaki bai amince da ba za a yi ba za a yi punishment din shi ko kaga ba annabi yana jin tsoron ya kori mutanen ga na Allah yana gani abin da zai faru gare shi ba kyau abin da zai faru gare shi ba mai kyau ba ne to rabda Allah ya tashi mai guba ni kore zuwa kai mai magani cikin afa la tazakkaru da ba za ku yi tunani ga wannan wautar ta ku ba ka dacewa da matsayina in kori waɗanda Allah yake so a guri na ba Allah ya ce a gaba wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala يعلم الغيب نعم ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك هكا إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني Idan لمن الظالمين ubangiji madaukakin sarki ya sake kotun din magana annabi ne wala la aqulu lakum indi kaza'inul kaza'inullah ban ce muku taskokin Allah na arziki suna guri na ban hada muku cewa ni indil malul wafirul kasir hatta tattabi'uni bi jinaya ban ce muku ina da dukiya mai yawa bale ku bi ni don dukiya ba ni ban kira ku zuwa ga cewa ina da wata matsayi na wadata da zan taimake ku da wani abu ba Ya ce wala alamun gaibu kuma ban san An annaba ba su san gaibu sai abin da aka sanar da sanin gaibi annaba irin sanin gaibu likita na likita ya shiga na'ura ya duba ko ta hanyar awon boni ko wani abu ya gano ba ta gata na da ɗanabin cikin cikin gaibu na ya sani ilmi na ko ni so kama wannan hanya ina ya sani wannan gaibu amma in ba sa na'ura ba ya kalli mace ɗaya ce cikin ta wata uku in bai karya ba to haka sanin gaibi annabaki sun san gaibi amma abinda Allah ya sanar da su abinda Allah bai sanar da su ba su da ba su da sani akai su yasa aka ce annabi nuhu yace ba ne ba sanin abinda aka kina ilmin gaibi baya guri wala aqulu inni malakun kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane ai wala aqulu lakum inni minal mala'ikati ursiltu ilaykum ba a kuna kaziban fi da awaya don a ce bale in ce a ce na yi karya cikin da ni ban ce muku ma mala'ika bane bale a ce na yi karya wala aqulu lil ladina tazdari ayunukum kuma ni ban cewa ga waɗanda idon ku karenawa lam yutiyahum Allah karam ban cewa Allah ba zai amince su wani abu gobe ba farkon da awa talaka ki azin zuwa gaba sai dai Allah ya musu daraja sai ya dora ta kai Allah ya dukiya ta zama gaba yanzu in malami kana ganin fuskar ka cikin motar malami ai abu an hita malantaka wani abu na duniya na aka yi to shi na annabi nukadi ni ban ce muku waɗanga da kuka rena ban ce Allah bai mai shi su wani abu kenan Allah yana iya mai shi su wani abu wannan na ku bai hana gobe ainihin aikin nan da suka wa Allah madaukakin sarki ya daga darajar su, ya ba su dukiya ya ba su mukammai gashi nan muna gani har gwamnoni an yi yan izala ko ba a yi ba amma da daurewa ya ake kallon ya isa har ne mu yi waɗanda ya isa kuma insha Allah mu ɗebe tsammanin a ci gaba da har kai da shugaban kasa wanda yake mai bayin addini bai Allah wannan abin da aka ɗauko sannu sannu da ba ba wanda ake hulɗa da shi sarakuna da hukumomi da ba mai son mai wa'azi to yanzu an kai inda an kai ma ƙarshen inda da wuri makaɗa ne ke gyara bukukuna sauransu to yanzu Allah ya janye wannan darajar ya mai da wannan darajar ga malamai in za ana maka tashin mu mata aka ɗauka zuwa aji da makaɗa wannan abu ya janye ko bai janye duka bai yara ƙwarai sai a daukan mai mahajjata malamai na jiha malamai na lokal government malamai na kasa saboda su je su ta shirya da su an samu canji ko ba a samu ba yamhu Allahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab Allah yana shafi abin da yake kawo abin da yake don haka annabi ne ka faɗa mutansa waɗanga da kuka rena yau kuka ganin su banza bazara ba su bakin kumi ni wallahi ban ce ubangiji su subhanahu ta'ala ba zai dauka kasu su zama masu daraja a cikin kasa ba ba ni da iko in ce ba su dauka kaga wannan yara da mai kyau wannan da ka rena yau shine wata rana Allah zai dauka ya zama wani abu dama Allah mun san ya shi shi yasa ka faɗa ma mutanen makka ha antum ha'ula'i tu'awna tun fi sabilillah أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله نعم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم ومن يبخل نعم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه هكا والله الغني وأنتم الفقراء نعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا أمثالكم إلي أنا أكدانا تشكيوانا آية بدرجة النبي نوح يتي waɗanda mutanen da kuka gani ba bakin komi ba la abul ladina tabdali ayunukum la yutihum albayt ya waɗannan mutane Allah ba zai mai su ba su daraja ai wala aqulu li haula'i du'afa alladina amanu bi ban cewa ga wadannan mutanen ba su da suka imani wa ta qartumuhum bi faqarihim ku ko kuka rena su dun talaucin lan yamnahum Allahu bi hidayati wa tawfiqa ni ban cewa Allah bai shiryar da su ya datar da su da zama madaukaka masu daraja Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ne mafi sani abin da a cikin zukatansu don haka nan kenan ba ni da iko in kore su saboda ban san abin da Allah zai da su babu wannan maganar an yi jalau gama an yi jayayya annabi nuhu yayi waɗanda tambayoyi da amsoshin su yace inni izan lamina zalimin inni walakantar da mu'minai na yi zalunci ai inni in kuntu zalika akunu zaliman mustahiqan lil iqabi in nice Allah bai ya ɗaukaka su Allah bai yarda da su ku ya fi ganin kima to na zama mai lahin da yankin cinci uku ba wannan maganar an yi jayayya da yawa su faɗi ya faɗi su faɗi ya faɗi to sai suka cimma wata matsaya sai Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce qalu sai suka ce qalu ya hud qad ja qalu ya nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana don haka fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin wannan galau gaba ta waɗanga mutane nauyi su manya annabi nuhu talaka ya faɗi su faɗi suka ce to halu sai suka ce ya nuhu ya kai nuhu kaga dai babu girma babu babu ko malam bale a karmaka Allah babu nuhu ordinary sunan gaya annabawan Allah ma Allah ya kan kira su haka ya kira mafi yawan annaba da sunnaki su ya yi saba da maryam ya ibrahim a arin an hada ba illa ba bane a kira malami da sunan kun gane kakka ji ciwon kana babba ba ce ba shek fadila ta ne ba na kumfani waɗanda ko an yi maka su ba su mutar da kai nan inda kake in kana da daraja da Allah ita ce sunan ba zai baka daraja da Allah wanda baka ta ba don haka nan su ma sai suka bi wannan al'adar ta mutane suka ci ya kai nuhu kan jadanka na kai fa jayayya da buta yawa ba ka sarta jidala na kai wai ta jayayya da don haka fa atina bi ma turiduna imani dai ba za mu ba sai aikin ka ba za mu ba babu ko guda don haka fa atina bi ma turiduna in kuntum min as-sadiqina zo muna da abin da kai alƙawari da shi in kana cikin masu gaskiya ai fatina bil azabil ladzi kunta fa'idu nabi ka zo muna da azabar da kai muna alƙawari da in kunta sadikan fi ma taqulu in mai gaskiya ne kai cikin abin da kake bana. zo da azabar imani dai wallahi ba za mu wannan ta fara zafi ke kamar yadda su Abu Jahal ta fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina wa in qalu Allahumma هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة نعم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا هو أبو جان الله إن بي أجنان أنا مبرشي لأجب يا باكا دوني أديني فيشي تو با مهمانيش amir na hijaratan min as-sama'i kai mu da ruwan duwatsu daga sama in kana iya ayi itina bi azabin alim ko ka zo da wata azaba mai tsananin doki wallahi ba za mu imani ita ta aka faɗa ma annabi nuhu Ka kai jayya da mun haɗa maka dinin gana ka ba na kwarai bane kai ba mutumin kirki bane mun haɗa maka Allah ka ba gaskiya bane duk ka yi ta yi ta jayayya to duk da ka ce Allah ka yana azaba in ba bi shi ba fa atina bi ma tudu da zo da abin da ke mura kawai da shi kun da da sadiqina bi ma ta ku mi ya ba da amsa bai hushi ba ma ya ji ya'tikum bihi Allah in sha'a ubangiji madaukakin sarki subhanahu wataala annabi nuhu madadi ya hasala ko rayuwa sai ta baci sai haƙuri. wanda dabi'ar annabawa haƙuri haka duk mai iyar da yake Allah wajibi ne ya zama mai haƙuri. zai ji bai ji daɗi ba duk da annabawa da a gaban shi sun ji ba daɗi ga wannan aiki malaman da a gaban su sun ji ba daɗi ga wannan aiki jarrabawa aiki don haka wajibi ne duk wanda Allah ya azabta ga hanyar da'awa ya zama mai haƙuri. abin da ya gani wanda bai da daɗi ya daure ya kanne ya hankure nasara bai tana nan ta he tun nan duniya kafin abin da zai samu na karama gobe lahira to shi ne ce musu wannan azaba da kuke rana tawon ku da ita bani da ita kala inna ma ya atikum ya insha wanda adda iko zo ku da azaba ne Allah ne ba ni da azaba wa ma antum bi kuma Allah iya saka muku ba ku duwa duk abin da daukar na da duk dama ga tana ya kuce kai Allah ta san da Allah ai shi ma wannan wani wa'azi ne ko yace wa duk dama da ko ganin suna da in Allah ya san ku dama suna ya kuce don haka wala yanfa'ukum nusbi lokaci ne yanzu haka hmm. <laughs> to bari mu karanta ayar ko kuma a ne ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ونجي من أجل سيكي سيفنا هنا أبين دا النبي نوح عليه الصلاة والسلام يفعل ولا ينفعكم نسيها دليك إنك بعد دا أنفاني in arattu ana salakum inni ina nun yi muku nasiya in kana Allah yuridu an yughyikum in Allah yana nuni ya halakar da ku nasiha ta ba ta tashi saboda mi saboda huwa rabbukum wa ilayhi turja'un shi Allah shine ubangiji kuma zuwa gare shi za ku koma wannan yana gwada mana mashi'ar bawa in ta saba da mashi'ar Allah to mashi'ar Allah azzartacciya amma ta sha'u illa ilaha sha Allah ba abin da kuka suwa ba abin da kuka so ya zartu sai abin da Allah ya so zartuwa wannan ya gwada mana yan uwa yana da kyau mutum kada ya yanke kuma kowace matsala hukunci ya bar ta ga mashi'ar Allah abin da haƙƙin sai ya lurarwa da tunatarwa da tambi amma yanke hukuncin wane harakakke ne har abada garayayye ba a yi sai ka bar shi kai mai abin da Allah ya dora ka ka bar shi tsakanin shi da Allah in Allah ya so ya shirya da abin ne gobe sai ya shirya da shi shadidun fil jahiliyyati shadidun fil islam idza fakihu wanda yi kowa banna yara da duk Allah shi da shi da shi yi kowa amfani da addinin musulunci Allah ka shiryar da mu ka tsara karfafa shirya a cikin mu da ayyuka na gari insha Allah tabaraka wa ta'ala nan za mu dakata abinda mu karanto daidai Allah shi amfane mu da shi abinda muka yi kuskure Allah ubangiji ya yahe muna ya azamu ga abinda asaba subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله